Play TV. E Kin san ni kuma? Me kika sani a kaina? Ba man kiɗan duba ne? Kar ka karasa baba na ciki. Ni kuma kada ki raina ma hankali. Me za ka yi dan an raina ma hankalin? Fada zaki da ni? Eh. Da ni dan? Eh. Da mijin naki ki san yi fada? Eh, zan yi duka wa mijina. A kan titi? A titin. Ni dan titi ne? Eh. Haka ne? Eh. Wani irin fada kike so? Na hannu. To shi kenan mu yi. Ka hannunka. Mu je. ya faru wai na cinye ka wani ya haƙwara eh dan nan muna waje ne amma mu koma mu sauki zaki gani mu je mu je